بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد شيء قبل درس دلائل أحكام الصيام في شهر رمضان درس دي قبلت من كان شافي نقوما za mu tashi a wannan shafin a gaba na hudu aqsamus siyami wa anwa'uhu wato rabe-raben azumi da nau'ukansa na shida malam ya ce a saumu isma mu sani shi azumi kashi biyu ne akwai saumu farbin wato azumi na farilla wa saumu nafil da kuma azumi na nafila al'aslu fi hadha taqsimi Abinda yake madogara akan wannan kaso biyu na azumi din shi qauluhu sallallahu alaihi wasallama ganar da annabi alaihi salatu wassalam ya fadi mujiban an su'ali arabi lokacin da yake amsa tambayan wani balaraban kauye amma ya jibo alaihi minas somi akan tawar da wannan balaraban ƙauye yana tambayan annabi wai wani azumi ne ya zama wajibi akan shi tambaya yau manzan Allah sai annabi ba bashi amsa Ya yace saumu ramadan azumin watan ramadan shine wajibi akan ka sai ce illa an tuwa sai in ka so kai nafila kaga sai nuna ashe akwai wani azumi banda na farilla wanda shi na ɗauwa'i ne ko sauraka wannan hadisi kamar yadda muka gani imam bukhari da muslim suka rufe shi an talha ta bin ubaidillah Allah ya kara masa yadda takwas a saumul fardi shi wannan azumi na farilla alaqatu anwa kashi uku ne Takwas kuma wajibi ne farilla ne kaga muna da kashin azumi biyu na farilla da na nafila ba na farillan kuma kashi uku ne ana fahimta mm. na farko wahiyar saumul kafara azumin kafara wajibi ne dole ne duk wata kafara ta hau kan shi dole sai yayi wannan ba zabi sannan wannan azumi na kafara liman irtakaba ma yujibul kafara ga wanda ya aikata abin da zai wajabta masa kafara duk wajabta kafara kamar kisan kai da kuskure an fahimta kamar saduwa da iyali da rana tsaka watan azumi an fahimta yawa da makamantansu kamar zihari mutum yau matarsa zihari zihari ya kamanta ta da mahaifiyarsa to irin wa'annan su ake cewa azumi na kafara wanda ya wajaba kan mutum ya yi shi kafara ne wato sai ya yi shi ne zai kankare mai wani abu wanda har azumin nan da ake yi guda uku bakwai in aka dawo aikin hajji ga wanda bai samu damar yin hadaya ba duk malamai suna kirga shi a matsayin azumin wajibi duk cikin kafara ne saboda in baki ba hajjin kana a makale domin kayi uku a can saboda bakwai Allah ce fa sayamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin ibara da hajji kaga tunda aka ce sai kai bakwai nan to shi ma ya fada cikin wannan waɗannan su ake cewa azumi na kafara da dole ne mutum ya yi su daga cikin nau'in azumin wajibi shine saumun nazar wato azumi na alwashi shine kawai aka zo za a yi jarabawa na promotion kake samu promotion daga level ɗinka kamar a level gaba za ka yi azumi bakwai misali kuma kuma sai ka samu promotion nan yanzu wannan azumin ya zama dole wajibi ne akan ka sai ka yi kai da kake son wata da aure kuna da yawa masu neman aurenta ana tsoron za a kasa ka kace in dai Allah ya kai nasara ta zabe ka za ka yi azumi guda goma to wallahi kana zaben ko azumin da ya hau kanka sai ka yi shi alwashi kenan kai ka ɗora wa kanka wannan wajibci na alwashi saboda aka yi ya zama wajibi a kanka ya ce shi maliman nazar an ya suma malilla ga wanda ya yi alwashin zai yi azumi don Allah sakamakon haka sannan nau'i na uku shine somo ramadan azumin ramadan shi kuma liman ya jibu alaihi hulu sha'ar ramadan ga wanda azumin ya wajaba kan shi sakamakon shigan wata ramadan yana raye an fahimta shi ramadan abin da nake so in ƙara fahimtar da mu jama'a shine wato baya zama wajibi ga kowa sai wanda ya cika sharaɗa sharaɗinsa na farko shi ne yanzu yau muna 23 ga watan sha'aban haka ne to haga nan da kwana kan za a duba 29 za a duba wata ba haka ba ne to 29 nan tana yi in aka je rana ta fada aka duba wata sai aka ga watan ramadana kuma kai kana da rai kuma lafiyar kalau ba halin tafiya kake ba kana gida mazauni to a ramadana ya kama ka ya zama dole wajibi a kanka ana kana shiga watan kana da rai kawai to shi ke da zama dole yanzu ba zai yi kawai gobe ce ai gobe alhamis zan tashi da azumin ramadan duk yadda nake so ba zan iya haka ba zai yi ba sai kai watan sannan ka halarci watan domin shi ne ma'anar faman shahida min kuma shahara shahida ɗin shi ka halarci watan kana da rai kana da lafiya yanzu sai watan ya zo 29 nan gano kuma a kwanci ban da lafiya yanzu ramadana bai zama wajibi a kaina ba a ashirin da tara an ga watan ramadana gashi kuma ni ina halin tafiya matafi ne bai zama wajibi a kaina ba kuna fahimta ko ramadanan ya riske ni amma ni tsoho ne tukuk tukuk na kai shekara casa'in da wani abu ina neman dari wajibi a kaina ina fata kuna fahimta ko ko a gashi nan saboda tsofaffin magana gane me nike yi ko ina halin rashin lafiyar da ban ma san hankali na ba kan cikin hayyaci na duk waɗannan dalilai ne da ba za su kasance ba ko mutum ya halarci watan amma kuma yaro ne dan karami to kaga abi yanzu ba a kan shi ba haka ko watan ya zo ya halarce shi amma kuma mace ce tana jinin al'ada a mace ce ta haihu to yannan duka mawane ne da za su hana azumi to sharadin in dai ya cika ya cikin na hululul shahar din ta halarta tana nan ta rufe ta to azumin ramadan ya zama wajibi a kanka sai na takwas malai cewa adillatu ala sunnil fadli dalilan da suke nuni akan azumi na farilla ko kuma ta yanzu muna gaban farko ne na azumin farilla to saboda ka wannan dalilan ya ce min alkafarati wannan nazar kama daga kafara da alwashi wa shahar ramadan azumin ramadana dalilan su gaba daya Allah ya ce ma ya aji waɗannan bayanan da zai yanzu shine dalilan na farko sai ce ana Aisha radiyallahu anha qala an samu hadisi daga Nana Aisha Allah ya kara mace yadda take cewa qala sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce man nazar an yuti Allah falyuti'hu kaga wannan akan alwashin kenan duk mutumin da yayi alwashin zai yi wa Allah da'a ta hanyar azumi to yayi an gane ko man nazara wanda kuma yayi alwashin an ya asihi akan zai saba ma Allah Bala ya asihi kai saba ma Allah mutum ne kawai sai alwashin ce ai inda ya an da samu promotion sai na ta ba goma na biya kaga wannan ya sabo ne ko kar kai a inda na ci nasara sai na kashewa ne inda na ci nasara sai na yi kaza wani abin da zai zama to laifi ne saban Allah kar ka yi wannan amma abin da yake da'a ne sai na je umara zan je in yi dawazi zan je in yi saraka zan ya ba in rabar da naman to wannan aikin da'a ne abu ne wanda ya halatta sai a yi shi ana fahimta a Abu Bukhari wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ja'at ma'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo wajen manzo wasallama Allah sai ta ce ya Rasulullah inna ummi ma matat ba ta zo ita ma ta ce annabin Allah mahaifiya ta tsara su wa alaiha sau mu nazar. amma ana bin bashin azumi na alwashi ma'ana ba na farillar ramadana ne, amma farilla ne alwashi ta yi ta ce in ta kaza in kaza ya samu kaza za ta yi azumi wa alaiha sau mu sawmu nadhr afa an anha tambayar ita ce shin ma'aikin Allah zai iya mata wannan azumin qala annabi yace ara'aiti law kana ala ummuki dainin yanzu amsa annabi ce ba ta hanyar tambaya ce ki bani labari inda a ce ma yake ki da tara sunnan bashi ake binta a taqabi sai yace fa taqabinahu zaki biya mata bashin A akana yuddiki zalika an hashin ki gabatar mata da wannan bashin qala sallama sai tace kware dole zan biya mata qala annabi ce, to fasumi an ummuki ki yi azumi madadin ki amma mata wannan azumin. saboda ka shi na alwashi yana cikin da dole ana ramawa rawahul bukhari wa muslim wa fi riwayatin lahum wa fi riwayan fadailullahi aqu an yuqda annabi yace to bashin Allah shi yafi cancanta a biya domin wannan alwashin bashin Allah ne tace tace zan yi za ta yi wa Allah azumi to shi yafi cancanta a biya sama da wani bashi na wani dan adam da ta mutu ta yana binta za ki biya na dan adam balle na Allah ana fahimta na uku shine wato kafaratu man lam yajid alhadi kaga ya kawo shi anan ko kafarar wanda bai samu hadaya ba menene hadaya dabbar da ake yankawa lokacin aikin haji ka fahimta menene kafarar shi sumu salasati ayyamin fil haji yayi azumi na kwanaki uku a lokacin aikin haji wa sab'atin idza raja'a ya kuma yi azumi na kwana bakwai idan ya dawo da ahlihi ga iyalansa kamar yadda zo a cikin suratul baqara aya ta 196 wa kafaratu qatl al-khata liman lam yajid raqabatan mu'mina sannan kafarar kisan kai na kuskure ga wanda bai samu bawa ko baiwa mumina da bai yanta ba menene wannan kafarar shine samu mu shahara ne aini lalle zai azumi ne na watanni guda biyu a jere kamar yadda ayat suratul nisa'i ta nuna ayat 92 wa kafaratul yamini wannan kafarar rantsuwa fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida ayat 89 Allah ya ce wa jaza'u qatl sayd afwan a ayat 86 kaga azumi ne ko domin ba wai farko ne azumi ba azumi yana cikin jeran giyar kafara an ba samu damar yin kafarar rantsuwa ba domin kafarar rantsuwa ba azumi bane menene kafarar rantsuwa shine ciyar da miskinai guda goma ko dinka musu tufafi ko yan tabawa dan ba a samu damar yin wannan ba ne za a yi azumi ina fata ana fahimta to saboda haka kaga shi ma azumi duka waɗannan suna cikin na wajibai sai ma da yake cewa na daga ciki kuma wanda za ku da sai ne sakamakon wato ko sakamakon kashe abin farauta a lokacin da mutum ya yi ihrami ga wanda yake lam yaridil mithl an gane wannan ko minan ni'ami bai samu ainihin wato katankacin irin dabbar da ya kashe ba amma Allah ya ce fata za'un mitla ma qatala minan na'ami in ka kashe jaki ko jaki in ka kashe barewa barewa in dila dila irin nau'in dabba ka kashe irin ta kake sai kai gaggai ka ba da ita bayan ka irin wannan dabba azumi nan ko ka ba da ita a matsayin fasa ba ba samu wannan ba menene awal an ba a samu kamancin aizza abinci ba hijir zalika abin da yake gwargwaron wannan shine siyaman mai azumi kamar yadda zo a cikin aya 95 a suratul ma'ida wa sai kuma kafara ta zihari mijin da ya kawanta mahaifiyarsa da matar da mallam ya zubi raqabatul mu'mina ga wanda bai samu wai wuya mu'mina da zai yanta ba shine sau mu shahadini mutatabi aini shi ma ya azumi na wata biyu a jere a cikin suratul mujadala aya ta uku zuwa hudu wa kafaratu isqaril bijma wannan kafara idan mutum ya karya azumin shi ta hanyar jima'i fi nahari ramadan kusan rana na watan azumi idan lam ka raqabatan bai samu abin da zai yanta ba na wuya to shi ma dai fara ta so mu shahare ne mutum tabi aini sai yayi azumi na wata biyu a jere kamar yadda ya zo fi hadisi abi huraira ta alladhi rawahu bukhari wa muslim kamar yadda ya cikin hadisi abi huraira wanda imamu bukhari da muslim suka ruwaito ana fahimta to wannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar da wannan azumin muka na ainihin wato farilla an gane ko na uku shine an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasul sallama buniyal islamu ala khamsin an gina addinin musulunci ne akan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaida ban bauta da gaskiya bisa sunanta Allah kuma lalle annabi muhammad sallama manzo Allah ne iqamis sala da tsaye da sallah wa ita'iz zakka bayar da zakka kaga sai aka ce wa me sawmu ramadan da yin azumin watan ramadana wa hajji baitillahi haram da yin aikin haji aikin Allah mai alfarma wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim wannan dalilai gaba ɗayan su ne dalilan da suka madogara akan wajabcin azumi na farilla ya fata an fahimci nan duk wayannan na farilla da aka kawo su ga sanan su ne inda ya samu ɗaya a cikin mutane to ya zama wajibi a kansa Allah ya mu darasin da ba za mu je akan wato bayani akan azumin mutane nafila shi kuma muka da muke yi nau'i na gaba kenan an gane wannan ko shi ma shin ana da nau'uka ne ko nau'i ɗaya ne yaya yake Allah kai mu da rasu mu daga ba za mu ji wannan insha Allah muna fata Allah mu da yake sarki ya dace da mu sai tambayoyi wa alaikum assalam Mm. a sai ya yi azumi ai dole ne ba ya kwaci sunan shi saumu nazarwa ina dubu a sun kwaya biyu ma ya kasa mai zai dubu Allah ya kyauta. Kuma da nan bayan yayi wannan alashin kuma sai ya wani rashin lafiya ta yi dama sai ya warke mana in ya warke sai ya yi ba zai ciyar ba sai ya yi ai tun da shi ya daura wa kanshi sai ya yi kuma ko mutuwa ya yi shi ne sarrama magadan shi ne sarrama saboda na alwashi ne za ka iya kaɗan kaɗan eh, shi azumin alwashi ana iya yin saka kaɗan aka iya yin uku uku aka iya yin biyu <laughs> amma ba zai ka yi dole yau amma na kafara shi ba a ba shi a jera ake ba tsallake ba tsallake shi kwarai da gaske in kai kwana hamsin ma ka huta ka ruguje sai ka warke kake yana da cutar ciwo a azumin kafara a to shi kenan sai an tabbatar da likitoci na su tabbatar gaskiya wanda suke cewa gaskiya kamar yadda ina ga farko shi ko ya ba da wannan a cikin menene wannan littafin sani kwanan nan na kusa-kusa da mu fatawaru ita ce zama akalla likitoci uku masu amana ba su haɗu lokaci ɗaya ba ka je gun wannan likitan binciken shi nuna wala ka iya azumin ba ka je wani likitan ka canza shi ma ya riga ya zama ɗaya. ka je wajen wani likita shi ma ya riga ya zama kuma likitoci su zama dukkan su amintattu ne ƙwararru ne a aikin sun tabbatar da rashin lafiyan ka nan ba zai bari ka iya azumi ba ba kai ne za ka zo ka ce wallahi wala sa nake ji wallahi ban iya to idan an tabbatar da ba ka da wannan lafiyan duk da dai yanayin ciwo na tabbatar da haka ko da ba fatawar likitoci misali a ga kana galabaita din kuma da ka dauki azumin ma kai ka amai ko kana faduwa ka sune ko wanda za ga haka yana faruwa da shi saboda karfin kursan to shi kenan sai mutum ya ce da ne guda sittin za ka iya canza zuwa sittin kama haka Allah ya jero su in ba samu bawa da za a yanta ba sai a yi azumi in ba iya yin azumi sai a ciyar da ne guda sittin zai dora da zai dora su kwana biyu sai sha magani amma bai a tabbatar da farashin lafiyar shi ma shan maganin likitoci ne amma in gidan kan shi ne wallahi bai ba ya rukuza abin shi ba a san haka kawai ka fara ba wasa bane in mutum ba matar su yau da hari ita mata ake shi san da ya gama azumin san da ya gama cidan da nan sannan ta dawo gidan shi ba ga masu rabu shi Eh, a mace eh. wato kasa abin da ke faruwa saboda ita lafazin raƙa batun kalma ce mace ai wuya ake nufi wuya ta mace ce an ce raƙa batun ga wuya kenan ta ka ɗauka su yi mace ta hariru raƙa batin mu'mina wuya kawai ake so na mumini da ta ce mu'mina saboda ita raƙaba din mace ce mu'allafa shi sai ta aka ce mu'mina amma ba wai in ta muzakkar ne za a ce mata hariru raqaba tin mu'mini misali amma tunda mace ce mu'allafa shi sai ta aka ce mu'mina amma ko namiji ko mace duk ɗaya ne abinda aka samu aka yanta a ciki wuyan ake kidayar zuwa ga wuya ne ba zuwa ga nau'in sinfin shi wanda za a yanta in dai bawa ne kawai ko namiji ko mace dole ta zama ta mumini ko mumina kamar hadisin wancan shi mu'awiyat ibn hakam sulami kaga tasa mace ce da ya bige ta ya zo ya kawo ta wurin manzo sallama don ya yin tata annabi ya mata interview ko ta ci saboda ya tafi ya batta da dabbobin shi ne ta kula da su kuma sai ta bacci da kuma ta zo sai ta wuce guda daya ko da ya dawo bai ma ma tashi ba bata san an cinye dabban ba kaga ka bar mutum ya kula da dabbobin kai ka zo ka samu jini kawai da fishes din dabbobi kullum ya ɓaci kawai kama dukanta kaga shi shi ne ba shi tausayi da tausayin tausayinka bisa abin da ya yi din sai gaba abin da zai kankar wannan abin ba ce yan ta kai daga busan nan ta zama cikakkiya ya amma bari ya kai ta wurin adabi dan a tabbatar Ana cancanta ko bata cancanta ba annabi mata tambayoyi guda biyu ce mata aina Allah ina Allah yake ta ce fi sama annabi ya murmushi alamar amsar ta yayi daidai kenan ya ce mata wa man ana ni kuma wane ne sai ta ce anta rasulullah nan ma annabi ya murmushi ya ce yanta ta domin ita mumina ce kaga sharadin tawon shine yanta bawa mumini ka fahimta yace eh, itiqaha fa innaha mu'mina so haka Allah kuma ya faɗa cikin Qur'ani wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina to haka abun yake so dole ne ya zama ba wai shi mace ba kuma namiji aka samu namiji da mace duk wanda aka yanta to mace da take azumin kafara shi ka gane lura ne ita yanzu na tafi galibi yana yin wanka za ta cigaba da dora ai suka fara mata saukin su kai wannan jinin al'ada da yake zuwa musu da zaran tana kafara kawai jini da dole ta tsaya yana kuma tana yin wanka kuma gobe za ta cigaba da dora har ta kammala an fahimta su ma duka ɗaya ne duka ɗaya za su yanta an tana da shi su yanta alai da wani ya ce mun gaskiya yanzu akwai bayi a Nijar ya ka wani ce mun ranar ya shine muna karatu ne sai to masha Allah ni na yi tsammanin ba bayi yanzu amma tun ya ce mun a Nijar akwai bayi kana yi ba shi ba ko da gaske ne ko kuma kaza kuma ma yana da ko ran tsayon yayi ma da su Allah ya ce Allah ya ce in dai ana sai zai siyo yanta ai su wannan malam talibiyya da ko irin mutanen mu irin yan afirka da suke son shiga suke son shiga europe din nan san ta ya fi musu sauki to ko irin wannan in sun je ana kama su ba wai a kan su bayi ba ne a ne da su bayan kuma ana sai da su to kaga ai bara ake bara ake bayi ba <laughs> wannan wannan nan gaskiya Allah ya shirya bayi wanda za ka gida da sarrafi na wannan za ka da ce da nan ka da ko har yanzu ba to wannan yau shi aka yakin aka same shi ka san ba su ba akwai yayan bayi wani mutum kawai ba fadin sarki ne zai ba sarki ya saka shi kenan sarki da ya kwanta da ita ɗan da ta haifa ya zama ce a yi duk irin sadakar sarki ne to kaga irin wannan dai gaskiya ala kulli halin dole abin ka abin lura ne tsakani da Allah gaskiya su ma su suna kauce wannan abu yana raguwa idan ba haka ba kaga kenan za ci akwai shigo a gidan sarki da yawa Allah ya kyauta